Romawa Sura shida Me za mu ce kenan, za mu ci gaba da rayuwar zunubi domin alherin Allah ya karu ne? Ina, ko kadan, ai, mun riga mun mutu ga zunubi, yaya kuma za mu ci gaba da rayuwa a cikinsa? Ashe, ba ku sani ba dukanmu da aka yi mana baftisma zuwa cikin almasihu Yesu. zuwa cikin mutuwarsa ne aka yi mana baftismar? Wato, ta wurin baftismar mu an binne mu tare da shi, mun kuma zama ɗaya da shi cikin mutuwarsa, domin yadda aka tada almasihu daga matattu ta wurin iko nan mai daukaka na uba, haka mu ma mu yi zaman sabuwar rayuwa. Gama da yake mun zama ɗaya da shi cikin irin mutuwarsa, ba shakka za mu zama ɗaya da shi cikin tashinsa daga matattu. Mun kuwa sani cewa an riga an giciye mutuntakarmu ta da tare da shi, domin a kawar da ikon zunubin nan da yake cikin jikinmu, ani haka domin kada mu ƙara zama bayin zunubi. Gama idan mutum ya mutu, ya sami yanci daga ikon zunubi kenan, idan mun riga mun mutu tare da almasihu. mun ba da gaskiya za mu rayu tare da shi kuma. Gama mun sani cewa an ta da almasihu daga matattu kuma ba zai sake mutuwa ba, wato, mutuwa ba ta da sauran iko a kansa. Mutuwar nan da ya yi, ya mutu sau ɗaya ne tak ba ƙari domin ya karye ikon zunubi, amma rayuwar da yake yi rayuwa ga Allah ne. Haka, ku kuma ku ɗauki kanku kamar matattu ne ga ikon zunubi, amma rayayyu ne ga Allah ta wurin almasihu Yesu. Saboda haka, kada ku yarda zunubi ya yi mulki a cikin jikin nan naku mai mutuwa, har ya sa ku ku bi muguwar sha'awarsa, kada kuma ku mika gabobinku ga zunubi, su zama kayan yin aikin mugunta. sai dai ku mika kanku ga Allah yadda ya dace da waɗanda aka cire su daga hannun mutuwa zuwa samun rai, ku kuma mika gabobinku ga Allah domin su zama kayan yin aikin adalci, gama zunubi ba zai mulki a kanku ba, tunda da yake ba a karkashin koyarwar Musa kuke ba, amma a karkashin alherin Allah. Yaya kenan? Wato, sai mu yi zunubi saboda koyarwar ba ta da iko a kanmu sai dai alherin Allah ina ko kadan. Ba ku sani ba, idan kun mika kanku domin su zama masu biyayya ga wani, kun zama bayi kenan a hannun wanda kuke masa biyayya, kuna iya zama bayin zunubi, wanda yake kai ga mutuwa, ko kuma bayin biyayya ga Allah, wanda yake kai ga adalci. amma godiya ta tabbata ga Allah, domin ko da yake a da ku bayan zunubi ne, amma yanzu kam kuna biyayya da dukan zuciyarku ga irin koyarwar nan da aka sa ku a karkashinta. An yantar da ku daga zunubi, kun kuma zama bayi ga adalci. Ina kuwa yi muku magana kamar yadda ɗan Adam yake magana ne, saboda kasawarku ta mutuntaka ne, kamar yadda a da kuka saba mika gabobin jikinku ga bautar abubuwan kazanta, da kuma ga mugunta wadda take takaruwa kawai, haka kuma yanzu sai ku mika gabobinku ga bautar adalci, domin ku zama waɗanda aka kebe da tarki ga Allah. A lokacin da kuke bayan zunubi, ba ruwanku da aikin adalci. wani amfani kuka samu daga abubuwa nan da yanzu suka zama muku abin kunya? Ai, sakamakon waɗannan abubuwa mutuwa ne, amma yanzu an yaltar da ku daga bautar zunubi, kun kuma zama bayan Allah. Amfani da kuke samuwa daga wannan shine ya kai ku ga rayuwar mai tsarki, wadda kuma take haifa muku rai na har abada. gama sakamakon zunubi shine mutuwa, amma kyautar Allah ita ce rai na har abada ta wurin almasihu Yesu Ubangijinmu.